يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدتاك سادوا وانا مسلاتي ميتارين البركة مسلاتي أبو بكر الصديق لكي أنا بكر أرشكي لله فيها babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na laraba hudu ga watan ramadan biyar ga watan ramadan shekara na dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da shida ga watan hudu shekara na dubu biyu da ishirin da biyu a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata a yadda muke tafsirin suratul bakara kuma a aya na ƙarshe na wannan sura mai albarka jiya mun yi tasirin wannan aya sannan muka ce yau za mu fitar da waɗansu fa'idodi wanda da shi za mu rufe tasirin wannan aya in Allah madaukin sarki ya wato ainihin ga daman haka da fata Allah madaukin sarki ya yi mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا الكافرين الله مدعوكين سركي أنا شواء آمن ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله بايا وتري face da take da yalwa na aiwatar da shi laha ma kasabat duk abin da ta yi na alheri nata ne za ta samu lada a kai wa alaiha maktasabat duk abin da ta yi na sharri zai koma a kanta ne za a yi mata hisabi a kai rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya kai mahalicinmu kada ka kama mu da laifi idan muka yi mantuwa ko muka yi kuskure ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ya kai mahalicinmu kada ka ɗora mana nauyi mai wahala kamar yadda ka ɗora ma waɗanda suke gabaninmu rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana به ya kai mu kuma kada ka ɗora mana abinda ba mu da iko da shi wafu anna ka yafe mana wafsir lana ka gafarta mana warhamna ka tausaya mana anta maulana kai ne majibicin lamarinmu fansurna a alqaumil kafirin dan haka ka ba mu nasara kan mutane waɗanda suke kafirai mun yi tafsirin wannan ayar jiya kuma maka ce akwai fa'idodi da yawa da za mu ɗauka a ƙarƙashin wannan aya na farko dai iyalwar rahamar Allah madaukakin sarki ta yadda baya tora ma bayinsa sai abin da za su iya wannan ganin damansa ne da ya ga daman saɓani haka yana iya yi sai dai hakan ya saba ma hikimarsa ne domin ai Allah madaukakin sarki ya ɗora wa mutane nauye-nauye ne domin yana so su yi wannan shi ya sa zai dora musu abin da ba za su iya ba abtahi ibn ashur yake cewa inna Allah ta'ala ma shar'a taklif illa lil 'amali wa istiqamati ahwal khalq Allah bai shar'anta shari'a akan mutane ba sai dan su aiki da shi kuma yanayin su ya miƙe wato a samu mai kakkiyar yanayi cikin dan adam cikin halittar Allah fala yukallifuhum ma la yutiquna fi'lahu dan haka baya dora musu abunda ba za su iya aiwatar da shi ba wama warada min zalika fa huwa fi siyaq al-uqubat in kaga wani abu yazo irin wannan wanda aka dora wa mutane yin wani abu da a zahiri ba za su iya ba ba za su iya aiwatar da shi ba to zo ne a siyaki na ukuba. sannan ya ce haza hukumun amun fi kulliha wannan shine fa'ida ta biyu cewa Allah bai wa rai sai abinda za ta iya wannan ba a shari'ar musulunci ne kadai ba duka shari'o'in haka suke Allah bai taba dora ma waɗansu mutane wani abu na shari'a wacce ba za su iya yi ba sai dai su ƙi don son zuciya ko don wani abu da ya kamata haka fa'ida ta uku kau da shari'ar musulunci ta yi masauran shari'o'i ɗin wajen tsananin sauki da rangwame wannan da shaidan sauran ayoyi a Alƙur'ani mai girma wa ma ja'ala alaikum fiddini min haraj Allah bai sanya muku kowane irin kunci ba cikin addini yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana son sauki ne tattare da ku baya son muku kunshi da wannan ne malamai suka dauki ka'ida ta shari'a gamammiyar ka'ida daga cikin ka'idar shari'a ka'idan fiqh al-mashaqqatu tajlibu at-taysir cewa wahala tana jayo rangwame duk lokacin da aka ɗora wa mutum wani abu sai zanto idan ya yi zai shiga cikin tsananin wahala to sai a yi masa rangwame a ce an ɗauke masa wannan ko kuma a'a ya yi wani a madadinsa kamar yadda za mu gani wannan shi ya sa fa'ida ta gaba malamai sun ijma'i cewa ba a samu ba a shari'ar musulunci wani abu cikin dai abin da mutane suka iya yi mana ba a samu hukunci guda ɗaya ba wanda ya fi ƙarfin ɗan adam a shari'ar musulunci ƙarfi ana nufan irin abin da aka sani na yau da kullum mutum yana iya yi to babu wani abu wanda shari'a ta ce a yi wanda ya fi ƙarfin mutum idan mutum ne ɗaiɗaiku to kowane ɗaya zai iya yi idan kuma har gama gari ne a jama'a to a tarayyarsu za su iya yi sai dai yan raunin imanin su ya hana su ko su ta hana su ko saɓansu ya hana su fa'ida ta hudu kasancewar Allah madaukakin sarki bai tsora ma wani sai abin zai iya to Allah ma bai yarda kai ka tsora ma kanka abin da ba za ka iya ba ka ce kai kana son ibada sai ka je ka ɗauki abubuwa daya wadda in ka yi yau to sai ka yi jinya na zafi ɗaya a ga ai bai yi ba to Allah bai yarda mutum ka tsora wa kansa wahala da nauyi wadda ba zai iya ba hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari daga aisha radiyallahu anha sha wata mata daga bani sa'ad bani asad tana tare da Aisha sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo da ya ganta a wani irin yanayi ya ce mata man hadhihi wace shi wannan qalat fulana tace wance ce imra'atun eh, la tanamu al-layl yana fadan sai Aisha ta fara fadan yanayin matar matan nan saboda tsananin sallah ita ba ta bacci da daddare to kaga zai yi a ce kullum baka bacci da daddare za ka iya aiki da rana ka ɗora ma kanka sama da abin da Allah ya ɗora maka shi yasa sai annabi ya ce ma ta daina alaikum ma tufiquna min al'amal fa inna Allah la yamal hatta tamannu yace ku dauki irin abin da za ku iya na ayyuka na da'a dan Allah bai gaji har sai ku kun gaji mai ma'anar wannan magana idan za ka ɗauki ayyuka da musulunci ya zo da shi na bauta ka yi to ka yi wadda za ka iya yau ka yi gobe ka yi jibi kullum za ka iya yi saboda duk lokacin da ka yi lada kake samu Allah baya gajiya don haka ba zai gaji da baka lada ba in ka ga an katse maka lada to ka daina yin wannan aikin to an kaɗi ba abin da ya fi ka kwana na za ka yi kana yi ba za ka daɗe ba za ka bari don haka ah, musulunci bai yarda da wannan ba haka ya inganta wani wata rana annaba alaihi salatu wassalam ya ga wani mutum a tsaye a tsakiyar rana ya tambaya mai wannan sai aka ce yi bakance ne cewa zai tsaya a raba zai ba zai yi makansu inuwa ba a ɗakin kaba ko a garin makka kuma zai tsaya tsaye ba zai zauna ba kuma zai yi azumi a wannan ranar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ku gaya masa ya yi azuminsa amma ya nemi waje ya zauna ya kuma nemi inda zai samu inuwa daga wannan zafin rana Allah maɗaukakin sarki baya buƙatar ɗayan ku ya azabtar da kansa kenan abinda Allah bai dora maka ba to kai kada ka dora makanka ina fatan mun gane fa'ida ta biyar wannan aya na tabbatar da waɗansu ƙa'idodi guda biyu sanannu a cikin shari'a cewa la wajiba ma'al ajiz wala muharrama مع الضرورة لا واجب مع babu wani abu da ke zanto dole akan mutum in har abin nan ya gagare shi duk wani abin da aka ce wajibi ne amma sai kai ka zanto ba za ka iya shi ba to wajibcin ya faɗi a kanka haka wala muharrama ma'a babu wani abu wanda yake haramun in har da lura ta sa ka sai ka yi shi dole to wannan abin haramcin ya faɗi daga kanka wannan ƙa'idori ne guda biyu da malaman shari'a suka ittifaki a kai duk waɗannan fa'idodin har zuwa na biyar nan to ana ɗaukan su ne daga faɗin Allah madaukakin sarki la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha dan haka idan Allah ya ɗora ma wajibi sai zanto da gaske kai ka samu kanka ainihin da ba za ka iya ba to sai a baka wani madadinsa a ce ka yi in madadin ma ba za ka iya yi ba to shi ma sai a ce to an yafe maka ya faɗi a kanka misali idan mutum ya rasa ruwa lokacin sallah ya yi zai alaula ba ruwa ya nema bai samu ba alaula ta faɗi a kansa sai mai zai taimama idan har yana yanayin da ba zai iya yin taimama din ba babu ƙasa da shi an ɗaure shi shi baya sama baya kasa ba zai iya yi taimama ba to shi kuma ya yake wannan shi ne matsalar da tsohorai a ilimin fiƙihu kuma zance mafi inganci shi ne zai yi sallansa ba a laula ba taimama saboda ba zai iya yi ba ba ruwa ba kasan da zai yi taimama ko kuma irin wannan da azzalamai shugabanni da sauran suke daure su a sa mutum a kurkuku amma kurkukun da ba zai iya ko ba sai dai tsaya a tsaye misali haka kawai ko ba za a kwanci shi lokacin sallah ba ba ruwa ba zai iya taimama ba yaya zai yi sai yi sai inda ya samu kansa ina kun ta Kun ga ai yin alaula sharaɗi ne wajibi ne mutum ya alaula kafin ya yi sallah idan babu ya yi taimama to babu ruwan babu ƙasa da zai yi taimama duka biyun sun faɗi a kansa wannan yana nuna mana rangwame na shari'ar musulunci haka nan misali na biyu mutumin da ya kashe rai bata kuskure menene a kansa zai yanta bawa idan bai samu bawa ba fa zai yi azumin watanni biyu a jere idan mai tsananin ciwon alta ne wadda ba zai iya azumi ba ya zai yi malamai suna cewa ta faɗi a kansa ta faɗi a kansa ta haka babu kafara a kansa misali na uku mutum ne ya sadu da matansa a watan ramadan ya san cewa haramun ne hmm? amma sai zai yi jima'i a watan ramadan mai zai yi. zai kafara ko zai yanta bawa idan bai samu bawa ba shi ba zai yi azumin wata biyu a jere idan ba zai iya yi azumin wata biyu a jere ba zai ciyar da miskinai guda 60 idan ba zai iya ciyar da miskinai guda ba ta faɗi a kansa wannan shi ne abinda muka gani a hadisin balaraban ƙauye da ya zo wajen sallallahu alaihi ya ce halaktu wa yace na halaka kuma na halakar annabi yace mai kai yace na tare da matata da tsakiyar rana a ramadan annabi yace ka yanta ba yace ya rasulullah sai dai in wannan wuyan ce wato ba shi da bawa ba shi da bawa ba shi da dalilin samun bawa annabi yace to kai azumin wata biyu yace ya rasulullah wata ɗaya ma na kasa kuma a ce wata biyu ai abin kuma zai wahala annabi ce to ka je ka ciyar da miskinai sittin ya ce ya rasulullahi ina zan san. jiya ma haka muka kwana muka tashi a gidan babu komai sai annabi ce ya zauna yana zaune sai aka kawo daron dabino aka kawo ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce to dauka je ka ba miskinai sittin ya ce ya ya ne kana nufin wanda suka fi ni talauci ya ce eh ya ce ya rasulallah na rantse da Allah tsakanin dutsen madina guda biyu din nan gaba ɗaya babu gidan da suka fi mu talauci sau da ka in talaka za a bayar tuni ne dace a bani sai annabi ya yi dariya ya ce masa ya je ciyar da iyalinsa sau da ka malamai suke taujihi wannan ɗaya daga cikin taujihi haɗin shine cewa saboda ba zai iya ba abin ya faɗi a kansa to wannan shine sauki da muke cewa na shari'a Allah bai ɗora mutum abin da ya fi ƙarfansa kun ga wannan misalin kenan cewa la wajiba ma al'ajiz eh babu abin da yake wajaba akan mutum in ya zanto ya gaza ba zai iya ba sai abin ya sauka a kansa misalin kuma yadda haramci yake sauka saboda lalura mutum ne yana halin tafiya ya samu kansa guzurinsa ya ƙare ba waɗanda za su taimaka masa bai san ba cewa in yayi gaba zai samu waɗansu wanda za su taimaka masa ko a'a sai ya samu mushe ya halatta ya ci mushen nan dan kada yunwa ta kashe shi ya ci daidai gwargwadon abin da zai rayu da shi hmm? shi ne famanittura غير باغ ولا عاد فلا har anan malamai suna cewa to kuma idan har ya ci daidai abin da zai iya rayu amma ba shi da tabbas idan ya kara gaba ya bar sauran zai samu abinci a gaba ko zai samu wanda za su taimaka masa a gaba idan har ba shi da wannan masaniyar sun ce ya halatta ma ya ɗauki saura bayan ya ci daidai abin da zai iya rayu da shi to ya ɗauki saura in ya sace samun kansa irin yanayin da in ba ya shi ba yana ganin zai mutu to ya sake ci daidai abin da zai wato ainihin tare masa a rayuwarsa kunga wannan duka yana nuna mana annahu la tahrima ma'a darura amma mu gane in an ce laluran ba shine abinda ba zai yiwu ya wadata da shi kuma rayuwarsa ta inganta ba ma'ana idan har ya ci wannan abun. zai samu rangwame daga yanayin da yake ciki mun gane ko amma in babu tabbacin haka to fa bai ba zai kira wannan abin lalura ba in akwai abin da yana cikin wani mummunan yanayi in ya ci ma ba amfani kuma abin haramun ne to ba amfani ya ce abin tun da ba zai masa amfani ba ina fatan mun gane kamar mutumin da zai nemi a yin magani da abin da yake karar haramun ne wanda ba da tabbacin cewa wannan abin in ya yi amfani da shi zai masa magani a nan irin su a shek ibn na al-ismin suke cewa wannan to baya shiga cikin lalura tunda babu tabbacin zai yi amfani na farko dai saboda Allah ya haramta shi na biyu saboda ba dole ba ne idan ya yi amfani da wannan ya samu sauƙi. na uku cewa ai mun san akwai abubuwa ma da dama waɗanda na halal ne ma mutane suna shan shi amma ba dole ba ne in ka sha ka samu sauki ballantana wanda abu wanda yake na haram to abin da ake faɗa dai lalurar da ake nufi a nan shi ne lalurar da in mutum bai yi amfani da wannan abun na haramun ba yana iya rasa rayuwarsa kuma ya zanto wannan abun na haramun ana da tabbacin idan ya yi amfani da shi zai rage masa wannan yanayin da yake ciki kaga ko abinci ne haramu in ka ci abinci za zaka samu lafiya mana za ka dan karfi zai tafiyar maka da yunwa to shine abinda ake nufi waɗannan ka'idodin guda biyu ana ɗaukan su daga ƙarƙashin wannan aya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ka'idodin su ne la wajiba ma'al ajiz Wala محرم مع الضرورة abu na shida wadda ke wannan ayar tana nuna rauni na ɗan adam da cewa ikonsa ƙayyadadde ne Allah maɗaukakin sarki ya ce mutum mai rauni ne wa kulikal insanu da'ifa الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ألا شيء أهل تشكو دقوات أينهم روني قوة يا سلوكة ديك يتكب ما هي فيسا كان تكر روني haka lokacin da an فيشي shi yana cikin rauni ba ya iya wa kansa har ya zo ya koyi abubuwan da mutane suke yi na tafiya ya koyi cin abinci ya koyi rarrafe ya koyi tafiya sannan ya zo ya iya tafiya haka dai yana karkashin wani ana masa tarbiya har lokacin da zai zo ya zanto yana cin gashin kansa ya samu karfi ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة sannan bayan wannan karfin zai zo kuma lokacin da in yayi girma zai sake samu kansa cikin rauni abubuwan da yake wa kansa da yanzu sai dai a yi masa to mutum mai rauni ne duk yadda yake ji da iko duk yadda yake ji zai iya duk abin da ya ga dama to fa daman nan nasa tana da iyaka Allah ya yi haka ne domin mutum ya zanto mai ikirarin rauninsa mai itirafi da kudura da iko na mahalicinsa don kuma kada ya zanto mai shishigi ma mahalicinsa kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna amma inna ila rabbika ruj'a mutum idan ya ji kamar cewa ya wadata bai bukatan wani abu a wajen wani to sai fara jin shi wani abu ne ya fara dagawa wato shishigi da girman kai da raina mutane ana so da dama in mutum yana da kuɗi ko yana da iko yana da mulki ko ya zama babba a wurin aikinsa to za a ga yana wannan kafafa ɗin yana nuna kamar babu wanda yake sama da shi yana ganin zai iya kowa komai Allah madaukakin sarki ce inna ila rabbika ruj'a to wannan ayar tana nuna mana cewa lalle mutum yana da kudura kayyadaddiya shine wus'a din hmm? shine a karshe kuma ne take addu'a cewa la tuhammilna ma la bihi i'tirafin da cewa ikon ka kayyadadde ne shi zai sa Allah madaukakin sarki ya kawo maka agaji idan ka shiga cikin hali na kakani kai fa'ida ta gaba Allah madaukakin sarki a nan da ya ce laha ma kasabat wa alaiha maktasabat wannan kaddamar da laha a makon a ce ma kasabat laha wa maktasabat laha aka zo da laha wannan almajrurain din kaddamar da shi malamai sun ce yana nuna al-ikhtisas wato duk aikin rai nata ne ba za a ɗauki aikin wani a ba wani ba sai dai in yana da sababi a kai ba za a ɗauki laifin wani a ɗora ma wani ba shi ne wala taktibu kullu nafsin illa alaiha wala taziru wa ziratun wizra ukhra wannan ana ɗauka daga wannan laha ma kasabat wa alaiha maktasabat babu yadda wata rai za ta ɗauke ma wata rai wani aiki nata na laifi musamman irin yadda jahiliya suke da aƙidar cewa allolin da suke bautata musu za su ɗauke musu laifuffukansu wanda abun bakin ciki ana samun irin wannan ma a cikin karkatattu daga cikin musulmi mutum ya ce shi zai je ya yi sabo amma yana ganin wani babban malami da yake masa biyayya zai ɗauke masa za ku ji waɗansu suna da wannan karkata sai je sai aikata barna aka ce don me za ka sai ce shi yana da garanti mai garantin ka sai ce malam wani ya ɗauke masa ko shehu wani ya ɗauke masa wannan ganganci ne da rashin fahimtar addini idan har fatima radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam zai kira ta kamar da cikin sahihul bukhari yana cewa ki tsaya ki bi Allah madaukakin sarki fa inni la ughni anki min Allah shay'a shi ba zan tsira na miki komai ba auren Allah in kika saba masa zai da cewa ki an bashi tafa'a zai hmm? da cewa akwai ceto wanda ya tabbata amma sai mummunai ake ceto din aiko wala yashfa'una illa liman irtada to mutumin da zai ce shi ya kafa wani cewa wannan zai masa ceto ba Allah ne ya bashi labari ba kuma shi bai aiki da zai zanto cikin mummunai wadda Allah yake ma irinsu yake ma manyan waliyansa izini su cece su don bai tanar da irin wannan aikin ba ya zai yana wannan tenkaho wannan kasurgumin jahili ne kuma matacce to wannan ayar da tana nuna mana wani bai ɗauke ma wani laifinsa musamman irin waɗannan da ake bautata musu koma bayan Allah madaukakin sarki ba za su iya wato ainihin taimaka ko agazama waɗanda suke musu da yayya ba har yanzu wannan ayat tana nuna mana adalcin Allah madaukakin sarki adalcin Allah madaukakin sarki ta yadda duk abin da mutum yayi za a bashi daidai da abin da yayi ba za a rage masa komai ba wala yalitkum min a'malikum shay'a wannan laha ma in yana nuna wannan yuwaffihim ujurahum wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma duk wanda yake mu'mini ne yana aiki na alkhairi to kada ya ji tsoron wata handama ko wata tawaya a cikin aikinsa a Allah madaukakin sarki mai cikakken adalci ne in ma zai ma wani abu to sai dai ya yi ma falala ya ƙara maka shi ne ninkawa da yake yi ka yi aiki guda a baka a madadin lada ɗai a baka goma man ja abil hasanati falahu ashiru amsaliha sai baka goma sannan goma ɗin ma kabin ne lissa kamar yadda ya zo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da zuma alqur'ani man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katira waye wanda zai ba Allah madaukakin sarki rance sai Allah madaukakin sarki ya rubanya masa ninkin ba ninkin har yanzu wannan laha ma kasabat wa alaiha ma tana nuna mana kamar da wadansu malamai suke kafa hujja da ita cewa ayyuka ba sa karɓan wakilci ayyukan alkhairi ba sa karɓan wakilci banda wanda aka yi ijima'i a kai sai dai idan mutum yana da tasiri akan wannan mana sai in ka yi sababi idan ka yi sababin wani aiki to in wani ya yi wannan aikin za ka samu ladan wannan aiki amma in ba ka da sababi a wannan ba zai shi yi aiki kuma a tashi raba lada a bashi kuma a baka ba sai dai idan ka yi ka zanto kana da sababin haka da shi da misali abin da muka faɗa yayin buɗe wannan tafsiri na kwaɗaitarwa da ciyarwa a ramadan idan ka ba mutum mana abu da ya yi amfani da shi ya buɗe baki hmm? an ce za ka samu lada ko saboda ai kayi sababi kayi sababi ya yi amfani da shi ya bude baki annabi ya ce za ka samu lada irin ladansa ba tare da an rage komai a ladansa ba to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan qata'a idan mata ibn adama in qata'a amaluhu illa min salat idan har mutum ya mutu to aikinsa ya tsaya sai dai abubuwan da shi yayi sababin su kuma suka ci gaba bayansa shi ne sai ta hanyar abubuwa guda uku a waɗansu hadisan an ƙara a wannan hadisin abu huraira ya faɗi sadakatin jariya wato sadaka mai gudana mutum ya gina masallaci ana sallah a ciki idan ya mutu ba daina sallah ba za a daina sallah a masallacin ba ko to ladan da ke samu na sallah a masallacin zai ci gaba da gudana saboda mai ya yi sababi ko gina masallaci au ilmin yuntafa'u bihi ilmin battahu fi sudurir rijal ko ilimin da ya yada a zukatan mutane idan mutum ya karantar da wani wani abu ya zanabe shi ballighu anni walau aya ku isar ku karantar da wani abu daga gare ni da kuka sani ko da aya ɗaya ne ka sani ka tabbatar ka koyar ma wani saboda duk lokacin da ya karanta wannan aya in ya samu lada kai ma ka samu amma mai za ka samu lada saboda kai kai sababin yana karanta wa ko yawa haka na abu na uku annabi ya ce au waladin salihin ya la ko yaro salihi duk uba ai ne sababin zuwan ɗansa duniya aiko yawa to idan ka haifi ɗa wadda ka masa tarbiya ya zanto nagartacce to daman duk nagartaccen ɗa yana yin addu'a ma iyayensa an kaga mutum bai addu'a ma iyayensa to babu nagarta a tare da shi ba sai sun mutu ba sun suna da rai hmm? haka Allah ya ba mu labarin nagartattun ‘ya'ya hatta idan balaga shuddahu wa balaga arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya haka ƴaƴan kwarai suke suna gode Allah bisa ni'imarsa suna roƙon shi ya basu dama su gode ma iyayensu kuma suna ma iyayen addu'a na kwarai to duk mutumin da yi wannan kaga abin nan ɗinsa shi ya sau da shi ya sama annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa waladur rajuli min kasbihi ba an ce laha ma kasabat ba to waladun rajuli min kasbihi dan mutum yana daga cikin aikinsa na haka duk wani aiki na alheri da dan mutum zai yi a sakamakon ya yi masa tarbiya ya yi sanadin zuwansa duniya ya kuma ɗora shi akan tafarki madaidaici da zai samu lada saboda haka mu kula da tarbiyyar 'ya'yanmu wannan ayar nan tana nuna haka haka na hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al qiyamah wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al qiyamah duk wanda ya fara wani tafarki na musulunci mai kyau mana akwai wani abu wanda musulunci ne amma mutane suka yi watsi ba ta yi sai kai ka zo cikin unguwanku kai ka fara yi sai zanto mutane suka gani suna koyi da kai a ce ka ɗan yi karatu amma ga masallaci a unguwanku ba a koyarwa ba a faɗakarwa a asuba ko bayan magarba shi kenan ka ga cewa a ayyadar sai a fara wannan sai ka fara sannan ko bayan ka bari, ko ko a wani ma in baka nan ko ko kun yi arrangement ka ja waɗansu suna yi to kaga ka faru wani abu na musulunci wadda da ba a yi a wannan wurin shine man sanna fil islami sunnatan hasana ko ana cikin unguwa ga azumi ya zo mutane suna cikin talauci amma kowa sai dai ya keɓe nashi ko ƴan uwan shi ya bashi kai ka tara ka fito ka ce jama'a ku fito ga sadaka hmm? ka bayar aladin da ke kusa da kai ya gani abin ya bashi sha'awa shi ma gobe sai ya fitar ya raba wa mutane kaga ka raya wata sunna wacce da ba a yi to duk wanda ya koyi da kai a wannan aikin kana da irin ladan da za a bashi duk wanda shi ma ya gan shi ya koya in mutane biyu ne in uku ne to duk kana da irin ladan da za a ba kowa in mutane dari ne kana da irin wannan ladan din har izuwa ran tashin alkiyama kaga yadda Allah yake musulmi gara basu shi yasa in musulmi bai shiga aljanna ba to yayi babban hasara saboda duk kofofi da za za su sauwaka masa shiga aljanna Allah ya bude masa to haka ma fa mummuna aiki mu kula jama'a ana yana maka kyawun ka zanto mutumin jirgi kuma ka jawo mutane zuwa ga aikin alkhairi duk wanda ya kyau yayi mummunan aiki sannan waɗansu suka gani suka yi koyi akwai abu wanda yake mummuna ne wanda duk lokacin da mutum zai yi kamar da muka faɗa in mutum mummuni ne to zai ji wani abu a zuciyarsa to amma idan har ya yi ta ƙoƙarin danne fitarsa har ya kai baya jin zafin yin wannan abin to zai iya bayyana shi a fili a ce anguwa ne na musulmi akwai majalisa ana zama ana kawo abin sha na halal ne sai wani kawai wata rana ya zo da abin sha na haramun ya zauna a majalisar yana sha ko ya kawo taba a majalisar mutane ya fara sha ko ya zo da giya ya fara sha a sakamakon haka waɗansu wanda daman tana sanarwa a ɓoye suke yi su sun da sun gaya yi kuma ya sha ba kore shi a ba sai sai su ga sha to ai su ma sai fi wannan ƙarfin rai su masu zo suna yi wa ya koya musu da wa suka yi koyi to duk laifin da ya suka samu shi ma zai samu irinsa duk wanda ya koyi da shi koye wannan abin a sakamakon fara wannan abin da shi ya yi to zai samu zunubin wannan ɗan har duniya ta nade Hanga wannan ba ya jawa kansa babban hasara ba? shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu rai da za a kashe ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibn adam al-awwal kiflun min damiha zalika li'annahu awwalu man sanna al-qatl babu wata rai da za a kashe ta da zalunci face sai dan annabi adam din farko din nan da ya kashe dan uwansa face sai ya samu commission na wannan kisan da aka yi saboda mai shi ya fara sunanta wannan a cikin ɗan adam saboda ka kula duk abin da za yi musamman in kai jagora ne a gidanka duk wani abin da za ka yi karka ɗauka a ah, ‘ya'yanka ba za su gani ba za su gani <clears throat> idan suka gani mummuna ne suka tashi a kai to kana da laifi ballantana ka zanto limami ko ka zanto mai unguwa ko ka zanto malami mai koyarwa ko ka zama shugaba na al'umma duk wani abin da za ka yi mummuna wani ya gani ya yi koyi da kai akan wannan to ya zanto daga cikin kasɗinka wa alaiha maktasaban ka shiga cikin wannan saboda haka mu kula mu zanto masu aikata ayyuka na alkhairi haka nan laha ma kasabat tana yin raddi ma almujabbira ko aljabriya an yi waɗansu ƙungiya a tarihin musulunci wadda suke da aƙidar cewa duk abin da mutum zai yi to ba shi da iko ba shi ya zaɓa ya yi ba wato suna cewa mutum kamar arisha ne ke mahabbin rish kamar ganye ko fuka-fuki a inda ake goguwa yanzu an zo goguwa a nan inda iska ke tashi sai akwai wani ganye ganyen nan zai iya wani abu ya saba kawa kansa komai ya tsaya waje guda? iska za ta tafi da shi ko da zaɓinsa ne? ba zaɓinsa sai suke ce wai mutum haka yake wai Allah ne kawai yake gudanar da mutum mutum ba shi da zaɓi to gashi Allah yana tabbatar wa mutum kasb cewa mutum yana duk abin da mutum ya yi nashi ne Allah ya tabbatar mutum yin abu kai ma a karan kanka kana gani ai ayyukanka na mutum iri daban-daban ne mafiya yawan ayyukanka zaben su kake yi eh akwai dan abubuwan da ka zaba yanzu ka ji wani ƙara za ka barkita ko ka zabe ka barkitan ba amma yanzu da nake magana ba ni na zaɓi in tashi daga inda nake yanzu in zauna a nan ba ko a nan ba zaɓa ya iya zo ya zauna ba ko wanda bai so ya zauna ba bai zo ba to a ce kawai komai nashi da yake tilasta shi ake yi to wannan mummunar aqidar ce kuma wannan da dama daga cikin mu mukan fada a ciki amma mukan yi haka ne idan aka umarce mu da mu yi kyakkyawa in mutum bai yi alkhairi ba aka ce wani ya ba kai kaza ba sai ce Allah ne bai ga dama ba sai ce Allah ne bai ga dama yayi ba wannan aqidar mujabbira ce da dace musulmi su wato ainihin kore wa kansu wannan aqida din eh akwai kaddara Allah ya riga ya kaddara duk abin da zai faru amma bai gaya maka ba ai baka sani ba kaddara sirri ne na Allah madaukakin sarki kamar da muka yi ta bayani a mu na baya amma ya dora maka kai kuma ya baka zabi saboda haka wannan aya tana ƙara tabbatar da wannan aqida ta ahlus sunnati wal jamaa shewa mutum yana da zabi na yayi aiki in alkhairi ya samu alkhairi in sharri ya samu sharri shi yasa Allah yana jingina alfi'l hmm, da al'amal zuwa ga dan adam wancan mummunar aƙida sai jama'a in muna ma faɗa a ciki ba ta kuskure wa musani ba to musani mummunar aƙida sai ta saba ma aqidar ahlus sunnati wal jama'a har yanzu wannan aya laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat tana nuna mana cewa kyakkyawa aiki ganima ne saboda kamar yadda muka faɗa mafi karancin abin da za ka samu lada ɗaya kuma shi ma ana ninka shi sau goma kaga ganima ce don mai ba za ka yawaita ba kuma shi ya sa, Allah maɗaukin sarki ya bude mana ƙofofi da dama ma'aikata aikin alheri har ya zanto murmushin da za ka yi in ka ga dan uwanka ba wa tabassumuka fi wajhi ka sadaka shi ma kansa sadaka ne ma'ana aiki ne naka wanda ka zaɓa ka yi kuma za a rubuta maka lada akan haka ɗin shi kuma as munanan aiki su kuma gurman ne hasara saboda lokacin da za ka yi mummunan aiki to kana bakanta record ɗinka a wurin Allah madaukakin sarki kana saka baki a cikin zuciyarka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk lokacin da adam ya aikata sabo to ana saka nukuda dugo baki a zuciyarsa idan ya tuba sai a share to haka ake ta yi in ya tuba a share idan bai tuba ba a ci gaba da saka wannan bakaken nukudodin har in har ka baira suke masa yawa shine bala yi a can wa a kafe a khati'atuhu kurakuran nan suka mamaye zuciyarsa wannan shine abinda annabi anabi kira arran kadhalika ran hmm? inda zo a cikin suratu al-mutaffifin ko Allah ya ce bal kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubun abanda suka kasance suna aikatawa ne yayi kakatutu ya rufe zukatansu wato abubuwa na muni kenan amma yayin da mutum yayi kyakkyawa sakula sai a kankare a take zuciya din wani ya nuna maka kenan kyakkyawan aiki ganima ce hakke ne mummunan aiki kuma duhu ne hasara ne abu na gaba malamai suna ɗauka daga rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana cewa wannan kusan mun faɗe shi jiya da kuskure da mantuwa waɗannan ɗabi'u ne wadda suke zake ma ɗan adam domin a nuna rauninsa domin ya gane cewa yana mai bukatuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki a kowane irin yanayi dan ya shi shi ya isa ya gane sararar Allah a kansa Allah baya mantuwa Allah baya kuskure mutum kowa ya shi yana mantuwa yana kuma kuskure ɗazu ina karanta tafsirin ashekar sha'arawi yana magana akan bambanci tsakanin annisiyan ma al'ummar da suka gabata da kuma annisyan ma wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa annabi adam alaihi salam mantuwa da yayi amma Allah ya kira mantuwan sabo walaqad ahidna ila adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma atan sai ce wa afa adamu rabbahu fagawa thumma ishtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada mantuwar Allah ya kira sabo yace saboda shi annabi adam Allah da hannunsa ya halice shi ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya kuma ya tashi a gidan aljanna kuma da kansa ya masa umarni direct wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin kuma umarnin kenan shi kadai tilo to ta yaya za a manta da wannan umarnin direct tsakaninsa da Allah kuma umarnin kenan kadai sannan a ina a aljanna kuma waye aka yi umarnin annabin Allah madaukakin sarki yace sai Allah ya kira shi sabo duk da cewa ya yi mishi ko sun mattabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada to amma mu mu abubuwa na farko ya ce kaga mu an halitta mu ne ta hanyar wannan sunnar haihuwa ta mani da na mace da namiji ko sannan mu umarnin da Allah ya yi mana da wasifa ta hanyar manzanni ne ko ta hanyar alkur'ani da annabi Muhammad sallallahu alaihi sannan umarnin da aka yi mana mu suna da yawa ba umarni ɗaya kawai aka yi mana ba hmm? to inda za a ce duk duk mantuwa da za mu yi za a kira shi sabo mantuwa na za mu yi eh, jama sabo da za mu yi a rana ai zai yi wa zai nuna mu ko to sai Allah saboda abin da muka faɗa yalwar rahamarsa sai ya sa cewa mu mantuwanmu ya ɗauke mana laifi ɗin bai zama sabo ba in kai abu da mantuwa to ba a rubuta maka sabo Allah maɗaukakin sarki ya wato ainihin ɗauke maka wannan wato in ka gane cewa lallai kai ba ne zuwa ga Allah madaukakin sarki to koyaushe za ka koma gare shi shi ya waɗannan mummane da yake san kai kamalar imani suna roƙon Allah madaukakin sarki har a irin wannan hali da ya riga ya faɗa musu cewa bai ɗora musu abin da ya fi ƙarfinsu amma suna sa kada ya kama su da laifi idan suka yi kuskure ko suka yi mantuwa har azzamar shari'a ke cewa waɗannan mutane saboda sun kasance mummanai ne sabo a wurinsu abu ne mai wahala ba su jika yi ba saboda ka in sun yi wani abu da mantuwa ma suna ganin kamar sabo ne sai suka ce ya Allah ka wani yana mana falala na mummunan farko sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakanan to anan alamin shintiti yana cewa wannan addu'a da mummunai suka yi a nan wajen a nassin aya ɗin bai nuna mana ya karɓa ko bai karɓa ba duk da cewa la yukallifu Allahu nafsan illa ya yayi ishara da wannan ɗin to amma a wani wurare Allah madaukin sarki yayi bayanin cewa ya amsa wannan addu'a ɗin irin dangane da abin da ya shafi kuskure wa ma walaysa alaikum junahun fima akhta'tum bihi ko babu laifi a kan cikin abin da kuka aikata da kuskure haka nan dangane da mantuwa wa in ma yin siyan na ka shaifano falata ƙo'ud ba da zikira ma'al zalimin Allah ya yi umarni sai ce idan har ya mantar da kai to in ka tuna bayan tunawan kada ka zauna tare da azzalumai الأمين fi كشاف إنه ظاهر في أنه قبل الذكرى لا Wannan عليه في ذلك وأن kafin ya tana يتنادن babu laifi a kansa don ya ce ayan tunawan ne karka ke, kenan ai kafin tunawa din babu laifi sannan kuma hadisin da muka karanta ma jiya mu kafin je cewa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta wannan a cikin sai muslim Allah yana cewa na'am a wata riwayar Allah yana cewa kad fa'altu rabbana la tu'akhidna in nasina Allah ya ce na'am ko ya ce kad fa'altu duk waɗannan addu'o'i da mu mana suke yi Allah ya amsa musu to batun ɗauke laifin laifin fa kawai ake ɗaukewa kamar yadda na ishara yayin da muka yi fara tafsirin waɗannan ayoyi ɗin ana ɗauke laifi sakamakon mantuwa ko jahilci in aka umarce ka kai wani abu sai baka yi ba amma ba a ɗauke maka sai ka yi wannan abin ba Hmm? misali kai ne ka zo yin abu amma sai ka yi shi da kuskure wanda an ce ka yi wannan baya nufin cewa an ɗauke maka yin wannan abin za ka zo ka yi wannan abin za a gyara maka ko da na baya ka riga ka yi ya wuce ko amma yanzu wanda kai ka yi kuskure in akwai wani wanda ya san kuskure ne wajibi ne ya gyara maka kuma wajibi ne ka gyara karka ce to ai ai ban sani bane tunda na yi ya wuce a wannan ɗin bai wuce ba kafin ka haɗu da malami ya wuce amma yanzu ka haɗu da malami an gaya maka ba daidai ba ne bai wuce ba mutumin da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci yayi sallah Salatu, ya yayi sallah babu natsuwa a ciki gab gab gab gab gab annabi ce tashi ba kai sallah ba sake sallah don ba kai sallah ba ba kuskure ne ba shi fa bai iya sallah ba sai wannan aka yi na farko annabi ya ce tashi kai sallah dan baka yi sallah ba aka yi na biyu aka yi na uku sannan sai ya ce ya rasulullah wallahi ni iya salon da na iya kiran ka koya mu sannan sai annabi ya koya ka kaga dai an sashi yayi ko to dan kai abu da mantuwa ka manta baka yi ba din umarni ne ba a ce ba za ka yi ba kamar mutumin da ya manta bai sallah ba ya manta bai azhar ba da asar tayi sannan sai tuna bayan yayi sallar asar sai tuna ai bai azhar ba za ce da tun da mantuwa ya yi a za a ta faɗi sai ya yi shi ne eh, hadisin da muka karanta jiya ce a annabi sallallahu alaihi wasallam ta, ya ce duk wanda ya manta sallah ko ya yi bacci idan ya farka sai ya tashi ya ya wato ainihin yi amma in abu ne da yake da ya shafi hani an hana ka yi abu sai ka yi shi da mantuwa to ana yafe maka kamar ba an hana mu mu ci ko mu sha ba a ramadan to wanda ya ci ko ya sha da mantuwa ka. me hukuncin sa amma laifi kam an riga an dauke ko to amma azumin yana nan ko baya nan malamai suna sabani amma akwai nasi karara daga annabi idan ka ci abinci da mantuwa ko ka sha da mantuwa kana azumi da rana a ramadan annabi ya ce ka cika azumanka kuma babu rama ko babu kafara haka ta faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wuri ya yi duhu aka nan ashe hadari ne sun dade kawai sai suka yi tunanin a rana ta faɗi sai suka bude baki bayan sun bude bakin su can hadarin nan ya yake zai ga rana ba sa su suma mai ta azumi wannan ranar ba ba sa su suma mai ta azumin wannan ranar ba sai suke cewa abin da yake na hani ne ka yi shi da mantuwa ko bisa kuskure to shi wannan ana ɗaukewa ba a ce karama amma abin da yake na umarni ne abin da ake ɗaukewa kawai shi ne laifin amma za ka zo ka yi wani idan mutum ya san cewa jima'i da matansa da rana haramun ne ko amma bai san in ya yi mai zai yi ba wannan jahilcin ba zai hana in ya yi a masa hukuma ba kun gane ya san haramun ne sai dai da ganga kamar wancan balaraban da muka ambata ko ya kai muka gane ya san haramun ne ya zo ya ce annabi na halaka saboda ya san ya kuskure to kaga ba shi a to da hmm? saboda ya sani amma da da mantuwa ne to hukuncin ba haka yake ba da haka aka sai sai yayi kafara saboda haka mu gane wannan din abu na gaba wannan ayar na nuna mana rahamar Allah madaukakin sarki da bayan su sai da kansa yake koya mana yadda za mu yi addu'a akwai dubban addu'a da yawa da za mu iya ɗauka a wannan aya an kan da kai faɗin rabbana sannan yin tawassuli yin tawassuli da ayyukanka da suka ce a aya gaba aya da ta gabata sami'na wa tsana ghufranaka mun ji mun yi biyayya gafarta bana suna tawassuli da aikinsu. hakanan suna tawassuli da sunan nakin Allah da siffofinsa anta maulana hmm? wannan yana nuna tawassuli kuma bayan kasancewar waɗannan abubuwa na dubba ne na addu'a kuma abubuwa da suke janyo a karɓi addu'an mutum mutum ya yi tawassuli da girman Allah madaukakin sarki sannan har yanzu wannan ayin suna nuna mana in za ka yi addu'a idan za ka yi tawassuli don ka nemi wani abin da ya dace da addu'anka wasu munasib imma na gama gari kamar rabbana rabbana ta dace da duk abin da kake bukata rabbana yi min kaza yi min kaza ko menene amma akwai kuma wasu khas wanda wani abu ne ke babbe kake so sai ka dubi sunan Allah da ya dace da wannan ya Allah ka gafarta mun sai ka ce innaka antal ghafur ha ar-rahim ya Allah ka yafe min ka karbi tubana innaka antat tawwabur rahim wannan tawassuli ne da suna ko siffa na Allah da ya dace da ka, kuma daga cikin abin da yake sa Allah ya karbi addu'a duka waɗannan ayoyin sun koya mana wannan ɗan wannan ayar har yanzu tana nuna mana yadda Allah yake goranta mana ni'imarsa da ya mana na ɗora mana ayyuka waɗanda ba su da wahala saɓanin yadda yawa waɗanda suke gabashe mu wani yana nuna mana kuma har yanzu fifiko na al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam akan al'ummu da suka gabata daga ƙarshe wannan ayar tana nuna mana mumini in mumini ne shi to waliyin Allah ne anta maulana ko don mumini waliyin Allah ne daidai waliyan martaba martaba ne wani ya fi wani kwatanci da Allah sakamakon tsananin ikhlasinsa da yawan bautansa da tsananin biyayyarsa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk da cewa Allah din majibincin lamarin kowa ne sun maruddu ila Allah maulahumul ana magana da ƴan wuta an ce za a mayar da su izuwa ga Allah madaukakin sarki maulahu. ba na Allah ya ce shine maulan mu ba to ya ma ce shi ne maulan halittun sa ba gaba ɗaya saboda shi ke ba jibantar lamarin kowa to amma wancan wilaya amma ce wilaya khassa ita ce wadda Allah yake baiwa mummanai ya so su da ita ya kusantar da su zuwa gare shi da ita ya kuma biya musu bukatunsu da ita haka na wannan ayar tana nuna mana tsananin bukatan mumini na nimar agajin Allah madaukakin sarki a dukkanin al'amuransa musulmi ya san cewa shi ke kan gaskiya amma aka ce in ma ta kama za ka yi muƙabala da wanda ba musulmi ba roki Allah ya baka nasara duk da cewa abin da kake akai gaskiya ne shine fasurna ala alqawmin alkafirin wannan anta maulana fansurna ala alqawmin alkafirin kaddamar da wannan ibtihal da wannan tawassuli da cewa anta maulana yana nuna mahimmancin wannan addu'a na ƙarshe domin kamar yadda Sa'ir ibn Ashur yake faɗa ta game alkhairai na duniya da lahira domin idan aka ba mummunai nasara akan abokan gabansu to kaga rayuwarsu za ta yi kyau addininsu zai yi galaba kuma za su aminta daga kutuntunu da arna da kafarai suke tsora musulmi a kai ko mutane za su shiga cikin addinin Allah ƙungiya-ƙungiya hakanan shekar sha'arawa yana cewa wannan ayar an tamarana fasuna al kafirin tana nuna mana ashe yaƙi da gogayya tsakanin musulmi da kafirai abu ne wanda zai ci gaba da faruwa a farkon sura Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin kafirai da munafikai domin matansu mu mu wato ainihin a san yadda za mu yaƙe su to gashi na anan ƙarshe ma ya ce mana mu roƙi agajinsa na wato ainihin yaƙi da kafirai wannan yana nuna a lokaci guda wajibi ne akan kowane mummuni ya zanto a kowane lokaci yana da makami na yaƙan kafirai makami na hujja a matsayinmu na ɗaiɗaiko ya zanto mun san me yasa muke musulunci mun san me yasa duk wani addini wanda ba musulunci ba ɓata ne shirme ne kuma san zuciya ne mu zanto koyaushe muna da wannan raidi ɗin muna da wannan silah ɗin wanda kuma wannan ilimi ne wannan shi eh, makamai ɗin shi ne ilimi sannan har yanzu ya zanto mana da tanadi da tattali a matsayinmu na al'umma na makami kuma na wanda in ta kama a tafi yaƙi za a tafi a yi gumurguzu kuma tana nuna mana lallai in maka kimti da waɗannan abubuwa guda biyu to lallai nasarar Allah tana tare da mu ɗari basa ɗari ƙur'ani abu ne wadda in za mu kwana mana cire fa'idori daga ‘yan jumloli daga cikinsa ba za mu gama ba don haka mana tsayawa a waɗannan fa'idodi zai zanto mun kawo ƙarshen tafsirin suratul bakara kenan wadda muka yi shekaru a wannan masallaci muna yi tana iya mun kai shekara takwas ko tara muna tafsirin wannan sura ne haka bude wannan masallaci mun fara yin tafsirin juzu amma awar shine abinda ake karanta a sallah ko da muka gama sannan muka fara tafsirin suratul bakara yau kuma da bude wannan masallaci shekara nawa kenan 2013 zuwa yau shekara nawa shekara tara tana iya mun shekara wajen bakwai ko abin da ya kama da haka muna tafsirin wannan sura a irin wannan yanayi na dalla-dalla da fitar da fa'idodi da kowa zai ji ya rike wani abin da zai amfana da shi wannan kenan suratul bakara ta ƙunshi duk wani abu wanda yake musulunci ne a wadan surare ta dunkule a wadan surare ta fayyace kuma duk wani abin da za mu gani yanzu na tafsiri har masauki sauke to akwai ishara na wannan abin a cikin wannan sura da muka yi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu dama muka yi tafsirin wannan sura a wannan masallaci a waɗannan 'yan shekaru mana roƙonsa Allah madaukin sarki ya ba mu dama mu sauke alƙur'ani haka mu yi tafsiri har mu kai suratul nas Allah madaukakin sarki ya sa mu amfana da wannan karantuka da muke yi ya zanto hujja a gare mu ran tashi alƙiyama ba hujja a kanmu ba mana ƙara jaddada mu na musamman da wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya mana dan babban ni'ima ce a ce an fara tafsirin irin wannan sura wacce babu kamarta a tsawo kamar yadda babu kamarta a falala da kunsan makasudin alkur'ani mai girma kuma Allah ya bada dace yadda muka ga farko mun ga karshe muna roƙo Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakurai da muka yi a cikin wannan tafsiri da muka yi tsawon waɗannan shekaru abinda muka faɗa na daidai kuma Allah ya tabbatar da mu akai Allah madaukakin sarki ya ƙara mana buɗe ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء أحزاننا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وعمومنا اللهم أعنا على إتمامه بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا من عتقائك من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته